sa'a ta kusanci mutane amma kuma suna cikin rafkana suna masu ba da baya ga addinin Allah kullum sai daɗa juya mu addini baya ake yi ka dibi matan musulmi ka gaida suke fita ta tsiraici zina nawa ake aikata a cikin garuruwan musulmi inda musulmi ke kwasa zina ma ya kai ta makka daga nan ake appointment tsakanin mace da namiji a haɗe makka ko sai an joja aiki hajji sa'an nan a yi zina wata mata wadda ta ce min wani ya nemi ya biya mata kujera hajji har ta ce ba ta zuwa uwayenta suka yi tsaye lalle sai ta zo sai ya bi ta da aka tafi can sai gitta mata magana ta zina ta yadda su yi zina in an dawo zai aure ta ta ce ko baka yi min magana zina ba ma in an dawo ni ba son ka nake yi ba ba na auren ka bance ce kuma ka biya min kujera hajji ba ya same ta cikin ɗaki ta ce wallahi zan buga maka kuwa sai dai a kama muna a muna shari'a gaba ɗai a mana shari'a gaba ɗaya kai mai aure kake za a jihe ka ni ko ban da aure za a yi buloli